Sagigidwa Sagigidwa Hey Kichita fari tu shinara dariya ba kake mu <laughs> kukan kato ne akwai daɗin kallo <laughs> ai na rasa inda zan sa kaina ni wallahi na rasa inda zan sa kaina yanzu yan mata guda uku gaba ɗaya sun su nake ba na jin zan iya rabuwa da su sun siya ya shiga raina sannan kuma ga ummul kai a gefe ina mata kasanta gashi mahaifinta ya kama da laifi kana ganin zai kyale nan aure ta ba zai yadda ba to ya kake nufin za'a yi kawunta ya ce in sanarwa mahaifina mhm. da shi da jama'a su zo da sadaki a daura aure ai komai an kare a gama komai ka kwashe na sani shaddar sama <laughs> i'm telling you ali so kake ka kashe ni ne menene kuma Hello, ali haka what <laughs> yanzu ya sa aiki nan to ba damuwa ina ganin abin da za a yi shine ka kai ta kawai gidan samira tunda ita ce uwar gida then so what idan yana nan hai ba haduwa za su yi ba shi yana gidana ita kuma tana gidan samira Then <laughs> ban da za a haɗu bayi kawai ka yi abin da na ce maka ita ce mafita na gama wannan matsalar ta fara tushe na gani alaikum. Wa alaikum salam. Sanda dawo. Yawwa. Bismillah. Zama. Ali ba baƙon kai ne? Umma ce bata so ta kawo mana ziyara. Umma san da zuwa. Ina wuni? Lafiya nan. A eh, gida. Lafiya nan. An zo lafiya? Lafiya kalan. Duk kuna nan kalan? Lafiya nan. Alhamdulillah. Insha Allah. Hello? Okay, uh, <coughs> mai gidana ne kira. zan je ofis sai na dawo za ka je baka gari eh, baka bari ku gaisa da umman zaka tafi a kake da mu ki kula da ita na dawo da tale na san yanayin aikin sa to na ga daga shigowa umma ko gaisa ba ku yi ba yace zai fita umma mu je ciki sai ki huta Hajiya amma ni bai taba gaya min cewa ba bai tare da mahaifinsa. Kun daɗe da Allah sarki kwarai mun jima da raguwa Tun Ali yana ƙarami muka da mahaifinsa. Mahaifinsa tsohon soja ne. A lokacin yana ganiyarsa ba shi da lokaci na ko da yaushe yana fagen daga. To haka ne ta haƙurin zama da shi. A cikin halin yanayin haka kwatsam wata rana sai na samu labarin cewa ya yi aure a garin da ike. To wannan abin ya ɓata min rai matuƙa shine na dage lalle sai ya sake ni to sanadin rabuwar mu da shi kenan to sai na ɗauki ali sai na tafi da shi garin kaduna shi kuma mahaifinsa mutumin gabashiyar nan ne can ya ci gaba da rayuwarsa allah sarki hmm. bayan nan ba a daɗe ba sai na ji labarin cewa ita matar ta rasu to kin je da al'amarin yake sun taɓa haihuwa da shi kuwa a'a bata haihu da shi ba ali shi kadai ne ɗansa a duniya saboda haka rayuwarsa ta kasance ko da yaushe yana wajen mahaifinsa yana wajena to sai allah ya arzikin sai yana nan kano daga karatun jami'a allah ya masa dukkan zama a nan amma hajiya ina jin samira faɗa abin da kike so ki faɗa mana hajiya ba za ki iya koma ma babansa ba kenan kome <laughs> yaro kenan yaro man kaza kin san wani abu zan je in kwanta don na ga dare ya fara <laughs> gashi har yanzu bai dawo ba sai da safe to shi kenan a tashi lafiya yawa Sagin giduwa. malume ne maka ne me yasa baka da lokacin da zaka dinga takura min sai ina bacci zaka tashe ni hakan nan kaga kai hakuri wallahi matsala ta son babana ne yake so ya zo to kuma ni kaga ban da in zan aje shi to ni kuma sai na rasa ina zan aje shi shi yasa na ce ban zo same ka mai shawara ko nan zan kawo shi ya zauna anan kaga ban aje shi a wani guri in ba nan ba wannan mai sauki ne dama nan ya dace ya zauna a yi amma yana ina yanzu yana tasha sha'i har ya iso a shi zan ji tasha eh ya zo kake nufi warai a ban ga ta zama ba bara in canja kaya mana sai muje ko hanzarta hanzarta da Allah a'a to baba wannan shine gidanmu ni da idi <laughs> that's very good that's good amma gaskiya ali dole ne nan mu ɗau lokaci mu ganka ba Eh? kana zaune a irin wannan gidan haka it looks nice yana da kyau gaskiya wato har na gama aikina na soja ban taba zama a gida irin wannan ba mu a bariki arsan ne yake zama a cikin irin wannan gida amma ni haffa na gama na ban taba zama a irin nan ba yanzu dai baba kamata a ce eh, ka shiga ka watsa ruwa akwai abinci da aka tana da makaci ni zan wuce ofis saboda akwai aiki da zan yi in ya so shi zai ci no no no yeah. ai ya kamata mu zauna da kai mu dan tattauna mai hira mana yaushe ban dangan ka haka ne long kai ma ka san ban ganka fa da dawo lokaci haka ne amma gidan da office din ne yana wanda nake aiki guda hudu ne kuma ko ne daga ci sai na gona na gona na gona na gona four different types ai dan naka yana da gogari wajen aiki ai abin da za ka raba mun office gaskiya ne gaskiya ne that's good eh, eh, barin ta yanzu okay uh, carry on carry on so, carry on um idi okay okay <laughs> okay let's carry on carry on a'a lafiya lau that's good that is it salamu alaikum amin wa alaikum salam haba mijina ya kamata ka fito haka nan mana ga kawaye na duka sun taru suna jiran ka a falo ina waccan babbar kawar tawa da nake gaya maka yau ake saka ranar ta amma duk da haka nan saboda so da ke tsakanina da ita gashi nan ta zo bedina karki da fito haka nan yanzu na zanto yanzu na zanto kin ji ko yake in kada ki damu ummul khairi kin san mu da ke fa mun riga mun zama ɗaya insha Allah in kika gayyace mu bikin ki zamu mu zo gaskiya ni to me zai hana mu zuwa ni ma abin da na gani kawayena hmm? duk wannan kwankan ne badde da badde <laughs> kawayena ku kwantar da hankali. yanzu miji na rabin raina zai fito <laughs> don mallakar ke juyan baya dai jira fito wannan shi tukunna wallahi baba sai hakuri yayi yanayin aikin ali wato aikin yanayin masa yawa ne kana jira idi ni i don't know why um, mutum za a ce wai yana da office wai sama da uku at a time ayayyawa mu a soja duk girman mutum duk matsayinsa har ya gama aiki ofis ɗinsa guda ɗaya zai kasance ka gane nan ni tsohon soja ne amma tsawon lokacin da na yi ina aikin soja gaba daya har na gama ofis ina kwaya ɗaya so kaga ai bai kamata a ce kuma an waye gari mutum yana run three different offices hello ka san muna tare da baba

ba damuwa kwantar da hankalinka ganin nan zuwa gidan just wait for me okay <laughs> abin da ke faruwa na. ke sa ce faji ta zo mu tafi saboda na san abubuwa su ne ke wallahi na baki jini da ji daɗi ba <laughs> Allah sarki Allah ya gani assalamu alaikum to ai Amin alifin Idi. Fatima. Idi. Samira. Idi. Ummul Kairi. Dama kun san shi ne? Ina san shi. Abokin mijina ne. Ni ma haka kuma abokin mijina ne. Ni kuma abokin wanda zan aura ne. Ni ma abokin miji. Kusan mazajen ku gaba ɗaya tare muka yi makaranta tare da su. We live in the same neighborhood. Ina cikin gaggawa ne. Rahma. Lafiya ko? Ok, kun ga ina zuwa da Allah. Ok. Me ke faruwa haka? Yanzu fa na shigo na tare da mijina lafiyarsa kalau. Yanzu ya min waya zazzabi ya rufe shi. Rawar ɗari yake yi gaba ɗaya. baya so ya sanar da ke saboda baya so ya hargitsa ki ko kuma ya kashe miki ranar farin cikin ki ta yau tunda yau ne ranar zagayowar ki shi yasa ya kira ni sannan idi wannan wace irin magana ce a ba mijina ka san fa rayuwarka ita ce mai muhimmanci a gare ni sannu sannu sannu safiya in ta zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na mu kai shi asibiti. Gaba ɗayan su wallahi zan yayi ka. Wallahi zan yayi ka su ganka. To koma koma koma. Wai magana kuke ne? A'a. Ina tambayar sa ne ya karfin jinin sa yake yanzu da irin magani za a iya samu. ku damuwa fa. A wuta ke a him ku je ku je ku je ni masa wani abu magana. to amma a tafi da shi asibiti mana a'a kin san dole ai sai an sai an fara bashi first aid kafin a kai mutum asibiti ai so yanzu dai ba matsala ku je tunda bayan eh, mara lafiya bai san hayaniya a kansa amma ba da ni ba ko a ah, ba komai a ah, ku je ke ma ki je mana eh, wallahi zan kira ta oh wallahi zan kira ta oh abin ne abin ne da dariya kaga yanzu baranci da ita oh sannu sannu gashi ma ya samu bacci ba matsala ko abin ah, ba matsala yanzu ya ba samu bacci yanzu ah, kawai mu bashi ya huta in mu gama eh je ya je ya biye ta ta gadin ne watakila wannan sauran na cikin wannan kwatas ɗin akwai matsala fa ai kana zaune za ka gani na auro matan nan guda cur ina tare da su Allah malam kwarai kuwa idan ba ta kwaɓe maka ba ba a Allah ka kai mun baki ni fa gaskiya zan gaya maka zan bar kwatas ɗin nan gaskiya saboda matan nan naka duka sun gano ni ina fa ka ji me ya dinga faruwa wannan abokin mijina ne wannan ta ce aminin mijina ne gaskiya ba zan iya ba to wai ina muka nufa ne yanzu a yanzu hmm. zuwa zan mu haɗa kayan lefe ka san da aure auren da na yi babu wannan hada kayan lefe haka kawai ake bani su to wannan karan ne nake so in haɗa kayan lefe domin masoyiya ta abin ƙauna ta zan aura sannan kuma ka san baba ya ce nan da yan kwanaki ya kamata a ce a yi gobe Allah to amma dai a wannan auren za ka yi mana fati ko a dole ai wannan ne karo na farko da duniya ta san cewa na yi aure <laughs> amma idan umar kai da ta gano ka san akwai matsala wallahi babu wata matsala ko inda yan daura magana ta gani ina son confidence in kawai a ah, kai a'a sai sai maji daɗin masu aure auren arewa wannan haka yake dole ni kuma bai za a a'a kai bari za ka yi ana kammala nawa auren kai ma sai ka samu wata sai ka shige daga ciki o sai ma ka gama a to ai ka san aka hada abin da ya gana waga naka gaba ɗaya abin rudewa zai ai ni da wai dan samu sauki sauki ka san fa yanzu ana bikin nan nawa eh kai eh. zaka tare mu wani an kare an gama ai <sighs> yanzu mun gama shirin mu tsaf za mu je mu da kwarkwashe kawai sai ga rashin lafiya ya kawo mana cikas ke dai bari uwa da lokacin da muke yan mata ne wallahi da sai na baku mamaki <laughs> dan Allah ku yi haƙuri wallahi ba haka na so ba shi yasa na ce duk ku zo nan mu haɗu dan na taushe ku ke ko banda abin ki rashin lafiya ya kori komai kuma kin san fa rayuwar nan dama kana naka ne Allah yana nashi gaskiya ne to me ma a cikin rashin lafiya rashin lafiya nan ta san gidan kowa kun ga ku tashi mu je mu duba shi tunda na tabbata yanzu ya farka kun ga ai sai ku tashi mu je ina tsoro kada mazajen ku su dawo ba su same ku ba ko a'a kinga ni fa mijina ko text kawai ne masa na ce masa zan koma gidan bikin da na gaya mishi ko bai yi reply ba in ya dawo na san ba zai yi fushi ba to bari ni dama already na gaya mishi cewa zan dade a gidan bikin nan yanzu dai kun ya kare ya kamata mu tashi mu je mu duba shi tunda muna tare da shi lafiya mai na same shi gaskiya haka ya kamata Allah ku shigo kun ku zazzauna da Allah alaikum alaikum zauna bari in shiga in fito ko bari in je in gani lafiya na ga kin rude haka ina mara lafiya ina lillahi wa ina ilaihi raji'un lafiya me ya same shi wanda na fita na bari a cikin gidan nan yana karkawar dari saboda zazzabi a cewar har ya samu sauki ya fita kadi in ce mijin da muka bari bashi da lafiya anya shine ya fita kuwa wallahi shi shine ya fita kin ga har cikin ban daki na duba saboda in tabbatar da cewa na nan ko baya nan wallahi baya nan ya fita Wani, stop there. Tanimu. Me kake garin nan? Kamar ya mai kani garin nan? Na zo ganin matar ɗana mana kamar yadda kai ma ka zo ganin matar ɗanka. Eh, ba matar ɗanki ba dai, matar da ɗanki yake so zai aura. Haka zaki ce. Wace irin magana ce wannan? Ali yana da aure mana, yanzu ma a gidanta na sauka matar tasa. cefane ma na jiyo mata ta nemi yaron da zai mata cefane bai zo ba shine nace ta kawo in je in yi mata cefanen ban gane ba kamar yaya wai ke nufin aliyana da aure aliyana da aure mana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaya aliyana mana haka na fi sati a garin nan da nufin ni ne zan nema wa Ali auren da zai a wata daidai lokacin kuma sai a samu labarin shari'a da wuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ya wannan yaron zai mana haka duk wani yanzu abin da za a yi ki bari kawai ni yanzu ki zo mu je inda na sauka in ya so mai magana a can to shi ke am going to do it. him babu roki wani why why Ali me dalilin sa za ka yi min ƙarya am your father kuma shi kenan sai a waye gari a ce kana da aure ni ban sani ba to kuma in ka faɗi ka mutu kuma fa ya za a yi to wallahi ne ma dai abin da yake ƙara bani mamaki kenan mm? kirikiri yaron nan ya ce kai ka matsa masa a game da magana auren nan abin da ya ce min kenan ka auro yar ka kuka kawo masa ashe duk ƙarya yake shirya mu ai haƙuri baba wannan auren ne wallahi aka sai aka samu har aka yi shi amma ku tambayi idi zai muku bayani Eh, haka ne tabbas a tashin idi a tashin ƙarya kake yi da kai da shi gaba ɗayan ku tun kuna ƙanana ba a jin kanku shi za ka zo da kana gaya min cewa wai wai tabbas waya sani ba na son wannan magana tun da abin ya riga ya zama ka ne ni i'm out of this gobe gobe nan zan koma gida gobe gobe nan zan tafiya ta haka ne mana kaga malam tanimu saurin fushi fa ba naka bane magana ta Allah barewa fa ba za ta gudu dan ta ya lallafe ba alikai ya gado mini words. haba wani min what ni lokacin da ni iyaye na bari ne sai da suka min auren fara tukunna sannan na zo na sake yin aure shi ma dan me ba zai bari ba ya jira tukunna sai an masa sannan sannan zai zai sake sake yin auren to ai ka san wani abu magaji fa ya fi wanda ya gada yawwa look look wani za fa ki bata min raina fa ni fa bana so za ki bata min raina wato baba don Allah ku yi haƙuri hajiya don Allah don annabi ku yi haƙuri mu ɗauki wannan al'amarin a kaddara wadda ta riga fata ali ka ba su haƙuri baba umar ku yi haƙuri kai salamu alaikum wa alaikum salam lafiya ya cuce ni ali ya ci amana ta ne ya faru ali ya cuce ni me yake faruwa ne ashe duk ɗaukin da nake na auren ummul kairi ashe mijina za ta aura mijinki waye ya gaya miki wallahi kuwa gani na yi ta daura akan dipinta a wani group chat din da muke tare da safiya in ta zo salam nazari namiji ne mata halin nasu wai kina jin ashe ummul kai da mijinta ne za ta aura mijinki ummul kai za ta aura to ke waye ga miki waye ga gashi na gani da idanuna Fatima duba ki gani mijina ne Abdul wani Abdul ni ma shi da mijina shin wai ku bani dai in ga hoton nan ga waye wani Abdul ne wani gashi nan ki gan shi ta lahi wa inna ilaihi raji'un wai kina nufi ke ma mijinki ne mijina lalle ashe ali ya daɗe yana yaudarar mata kenan ana nufi kenan ita ummul kari bata san mu ne matansa ba kuna ji ko abin da ya kamata ku zo mu tafi gidansu ummul kari tun kafin ya yanke hukunci lallai kuwa a'a mu fara kiran shi din a waya kunna. a'a kin san fa an ce idan baka iya kama barawo ba shi zai kama kawai ku zo mu je kawai ku zo mu je haba ku zo mu je mu sami ummul karimi mu tafi safiya in ta zo alaikum assalam ya baka ka dai am ajiya kin yi baki maza ko mata am wasu yan mata ne kuma suka ce maka ni suka zo nema kwarai daga dukkanin alamu ma suna cikin damuwa ne ok ka ce musu ga nan zuwa ai da kin iyali su kawai yace ta ka bari in je in same su in ga ko ya maybe masu san halittar zuwa bikin mu ne. that's very good ka kyauta wato wannan abin sai tuna min da lokacin da muka tafi bakin daga a bama idris ya zama wajibi ka koyi da ake yin dojin dojin idan bomb aka jeho to ka yi rubuta ciki ka yi rubuta ciki akalla 1 meter away from the bomb ba abin da zai faru to baba idan kuma a gurin akwai kogi na madarafa you are, you are saying true you are saying the truth that, that is the absolute truth wannan abin shi abin da za ka yi kenan kawai Ali ne ko? Wallahi shi ne baba. Bara ji me faru. Karewa. Hello. Me faru? what inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin zuwa ganin zuwa hmm? sit down sit down any problem <laughs> babu ba problem babu idi stand at ease na san cewa akwai problem wato asirin alle kenan ya tonu ko dama babasa ce take kakkarewa take cewa kadan ce wani ba kai. amma yanzu we are going together da ni zamu je inda zamu tafi eh baba babu komai fa let's go in double tashi tashi tashi wuce wuce wuce wuce wuce wuce mu ce move it move it move it mu je mu dauki baba sama mu je mu dauki babar sama waya waya waya waya waya bude mota dan mallakar ka ke juyan bayi matan suke faɗa min ba gaskiya ba ne ka juyo na ce wallahi mijina <laughs> baba baba ga hularka no ka koma mota ka ɗauko min kamu plate cap ina tana nan a cikin mota na bari tana kan dashboard ɗauko min ita baba nan da za mu zo gidan surukai ne dan Allah dan annabi wannan ita tafi dacewa da kai kaga su ba san kowa ne ne kai ba a tashin idi You are making sense. Give me that. Ah, uh, hajiya ma. One. Do in double, in double, in double. Come in. <laughs> Come in, come in, da ita. Ah, san da zuwa. San da zuwa. San. Kice ta fara tushen na maganikin ji uwar gida ta. Na mallakar ki juyan baya. cikin raina a zahiri kana nuna so tamkar babu rabewa ka ce da ni ni ce kadai ka ce da ni ni ce kadai ni ma ka ce ni ce kadai ki da na bibiye wa zance ko yaushe ke nake kwatance a zuciya ta kin yi kwanci a safiya zuwa maraice da wasa ɗan zonan haba kaja da baya na ce zancen ka ta gefe yake shiga matar da ke da alkhairi ya ki zo kina cikin tsari ki agaje ni tun da ta kore ni don Allah ki shayar fashi ya ja matini na saki baki so na koka shi ya sana zo ta mataka buɗe idanunka sai ta wallahi mijina ne ni ma mijina ne shi ne mijina me yake faruwa nake ganin cin hayani ya cuce ni wayannan duka wai matan shi ne what a'a ba haka bane a cikin wa'annan mata mata ɗana guda ɗaya ce ga ta nan samira umma suna da gaskiya dukansu mata na yi. ali dukansu matanka ne eh don mallakar ki juyan baya yaya za ka yi mana haka hmm? me yasa za ka yi mana ƙarya yanzu alika kyauta me yasa za ka ɓata mana suna irin tarbiyyar da muka baka kenan hey listen i don't want this raga taga nonsense here wani let's go we are out of this ah, we are out ba ba hannun ma cikin wani magana ah babu dan Allah ku yi haƙuri na san na aikata laifi amma wallahi ba da gangan ne ba gaba ɗayan su na aure su ne bisa ceton rai da kuma ciro su daga halaka idan kuma ni ban taba ganin kowace daga cikinsu ba ma wallahi sai lokacin da aka ce in aure su lokacin na fara ganin kowace daga cikinsu in kuma ƙarya ne ga sanan su faɗa su tona min asiri in ba gaskiya na faɗa ba a ah, yalla bai ba ni shiga cikin maganan nan tunda ni ma ta shafe ni ya kamata mu saurari uzurinsa domin bai kamata a yanke wa dan adam hukunci ba tare da an ji ta bakinsa ba ali me yasa kake mana yawo da hankali menene dalilin da kai mana wannan abin saboda Allah you go ahead we are listening to kowace daga cikinsu na tsince ta ne a cikin wani hali wanda idan na aure ta din na taimaka da haka muka fara har na aure gaba daga cikin su ga gaba a tambayi idi idi shaida ne na komi a'a kaga IED idi shine tarkon ƙarya taka mu ba za mu yadda da ku ba hajiya wallahi tallahi ba ƙarya yi a cikin maganarsa ba duk abin da ya faɗa gaskiya ya kaga da Allah da kai da shi ba zan yadda da ku ba saboda magana ta Allah kai ne ma tarkon ƙaryar tasa you go ahead we are listening saboda ka ni dai yanzu abin da nake so shi ne ai haƙuri na san cewa na yi kuskure saboda na yi ƙoƙari na ce ta rai ban sanar da ku ba baba amma zan iya sakin su ke kuma ummul khairi ki hakuri ke ce wanda a ciki zan ce na yaudara ni kuma ba wai yaudara ba ce na yi ne bisa kuskure saboda ina kaunar ki ita kaɗai ce wacce nake ƙauna a cikin su su nan babu soyayya a cikin a tsakanin da su na aure su to da ka taka ji ba zai yiwu ba ai wannan al'amari abin tausaya ne kwarai da gaske saboda haka ban goyi bayan ka rabu da ko ɗaya daga cikin su ba ka ci gaba da zama da su ai taimako ne to ali you are on duty carry on ka ci gaba da zama da su ni ma na yadda kar ka saki su no problem to baba na gode umul kairi ki haƙuri na san yanzu kina cikin wani hali sakamakon biki taɓa tunanin cewa akwai wata mata a tare da ni ba har na zo na aure ki kawu ku yafe mun kuma Hmm. malam ali na dalilin da ya sa ringa yawo da hankali duk uba na gari ba zai ƙi namiji mai amana da sanin darajar dan adam kamar ka ba mu muke da alhakin aurawa ummul kairin miji kar ka manta abin da na gaya maka to kuma ka canci wannan canci wannan abin da ya kai saboda haka aurenka da ummul kairin sai dai fa in kai ka fasa amma ni dai a matsayina na mai aurar da ita na baka ita za ka aure ta na gode alhamdulillah lema da ah, kuke gurin ku shaida auren ummul kare da aliyana daram alhamdulillah akwai kuma gidanmu na gado alhamdulillah da wanda da ni da mahaifinta ne muka gaje shi yana nan a cikin nasara hoci akbar yana da part hudu alhamdulillah masha Allah matansa hudu dama rabi nawa ne rabi na umul kairi to ni na mallaka masa wannan gidan bangare da baki ɗaya je zauna da matar a haɗi. Eh, ah, ah, ni kuma zan maka yan zance shi kuma. Ah. <laughs> ta safiya in tazo zo duhu ya bushe gari zai yi haske daɗin nazari duk gari bi alfahari so ya wuce sakari zaki ga mai nazari in kana nazari za a yi ma uziri soyayya na yi marari dare har safiya sabuwar rayuwa